وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتهرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رد القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعيل العلماء واجبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وهرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na gwaranyo gwaranyo local government a kuma cikin wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa mu ta Najeriya kamar yadda na saba faɗa cimbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tauzon laharafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine sai ɗan uwan a musulunci murna ta ƙaruwa ta aure da Allah madaukin sarki ya ba shi, wato ɗan uwan mu kuma abokin aiki cikin addini malam basiru muhammad gwaranyo wanda ya lallaba ya samu amarya malama fatima usman abdullahi kamin a hankara ya aure ta shigo ciki da ita ina addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka tun lokacin da mataimakin mai ladatar da yan agaji na ƙasa wato ɗan ila sokoto mai jarhula ya fara yi mun magana cewa wannan walima tana cin karowa tun kimanin wata biyu ko uku da suka wuce Allah ya sani tun lokacin nake addu'a